ɗan sanda abokin al'umma ne ɗan sanda ya yi kira da zaman lafiya ɗan sanda na cikin jama'ar duniya ranka ya daɗe sakamakon wani gudunmawa mutane za su iya badawa dangane da wannan community policy da cop da shi. ranka ya daɗe ka magana game ga mutane masu hawa motoci ba a gareji ba shin me za ka kuma cewa game da su. gaskiya matsala ce wadda tana iya jefa rayuwar mutum cikin haɗari daga wanda aka ɗauka har shi ma mai ɗauka. ranka ya daɗe ne wannan community police da ake magana to shi dai community policing a takaice wata haɗaka ce ta rundunar 'yan sanda da kuma al'umma ne da za a yi a dinga tsabtace gari da mako ina kusan shekara hamsin da ya wuce zuwa yanzu ba samu gwamnatin da ta jajirce akan wannan ta kuma sake jaddada shi ba kamar gwamnatin president muhammadu buhari karkashin jagorancin ig muhammad abubakar adamu saboda girma da mahimmancin zaman lafiya shi sa Allah bani wa ta'ala ya ce ya la'anci duk mutumin da zai tada fitina mu a shirye muke za shiga cikin masallatai da cikin al'umman mu mu kawo masu aya da hadisi wajen muhimmancin zaman lafiya Allah ya taimaki rundunar 'yan sandan Najeriya da ku 'yan jihar mu ta Kaduna Allah ya saka muku da alheri ni ne Pastor Jibrin za mu bi sako-sako coci binni da ƙauye mu yi wa'azi mu fahimtar da su ta'addaci bai kawo ci gaba a ƙasa amma ina roƙo wannan gwamnatin don allah mu da ake kora muna so a dawo mana da shanunmu a dawo mana da shanunmu ga yaranmu nan sai kuka suke ba nono yan sanda abokanan ku ne yan sanda ba abokanan faɗa bane ba abokanan gaba bane ɗan sanda baya shiri da mutum ɗaya ne shine mai laifi su da kansu al'umma su aka kirkiro dan su mori community policy din nan duk duniya ba inda aka ci gaba a ce kuna zama da ta. dole ne mu ɗaukansa Bob! watsi da fili da ake yi ba daidai ba ne ƙin juna rigima na ƙabilanci da makamancin haka duk ba daidai ba ne duk inda mai laifi yake a shiga a nuna mana shi mu kuma Allah da za mu iya bakin kokarin mu ga cewa a matsayin mu na hukuma mun ɗauke shi mun kai shi gaban kotu an gurfanar da shi daidai da laifin da ya aikata hedkwatan 'yan sanda za ka je domin ka amsa tambayoyin da za su yi maka akan yadda ka jagoranci aka tada hankali tsakaninmu da abokan zamanmu. Hama ma liman, me laifi na a ciki? Su ne suka kashe min karnuka na fa. Yanzu har so kake ka ce ran karnuka ya fi ran adam? Hold him, hold him. Hey, you go, he's the one.